Masu kallon mu barkamu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci, kamar koyaushe, a yau ma. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City da Barcelona sun shirya fafatawa wajen ɗaukar ɗan wasa Zabi Simon. Ƙungiyar kwallon ƙafa ta Barcelona ta shirya tsaf domin fafatawa da Manchester City wajen neman ɗan wasa wanda ya kammala makarantar ƙwallon ƙafa ta Barcelona La Masia wanda yanzu haka yake karamar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta PSG. Barcelona na ƙoƙarin dawo da tsohon fitaccen ɗan wasanta na La Masia Xavi Simons. A shekarar 2024 Xavi Simons ya yi tsawon shekaru tara a cikin karamar ƙungiyar kwallon kafa ta Barcelona daga shekarar 2010 zuwa shekarar 2019 amma ya zaɓi barin kungiyar bayan ya ki amincewa da sabon kwantiragi a Catalonia. Tashi daga Barcelona ya baiwa ɗan wasan na Holland damar zuwa Paris Saint-Germain, amma zamansa a babban birnin na Faransa bai yi daɗi ba da tsarin kungiyar kuma ana sa ran zai bar kungiyar a kaka mai zuwa. Barinsa PSG ya koma PSB wadda ke buga gasar Germany a shekarar 2021. Zakaran na Ligue 1 sun hada har da batun siyasa na Euro miliyan shida. cikin yarjejeniyar wadda suka kai ƙasa da watanni goma sha biyu bayan kammala kakar wasa ta farko a psb duk da an saita matsayin ƙungiyar farko ƙungiyar ta PSV, ta ba da zabi simons a matsayin aro ga kungiyar RB Leipzig a kakar shekarar 2023 zuwa shekarar 2024 kamar yadda rautanni suka bayyana cewa Simon ya fusata kan rashin fayyace makomarsa a PSG kuma Barcelona da Manchester United sun shirya fafatawa